شأن وشفاء من كل داء وسقم اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا عمدنا وخطانا وجدنا وخذلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ربنا كبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من خير وأنا ونعوذ بك من الشر كل اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم مات ما أبنن mazaje waɗanda ka rasuwa cikin ku wa zuwa Jan su bar mata su mutu su bar matayensu to ya tara basu na bi anfusihin na ta ashhurin su matayen nan da mazan su sun ka mutu kamin su sake a aure su zanna ba su yi aure ba wata hudu wa ashirin da kwana goma daɗa sannan su yi aure bayan sun yi wata hudu da kwana goma daɗa sannan sai su yi aure wa idza balagana ajalahunna idan sun kai kusa kare idda su to wa idza balagana ajalahunna idan sun ka kare idda su wato idan suka yi idda sun ka kare ta wayannan wata hudu da kwana goma fala junaha alaikum ku waliyan matan ba ku da laifi ma fa Allah ga abin da matan suka aikata fi an fi yin daga kawunan su bil ma'ruf da shari'a ta ce kamar sa dai kawa sai to don da dan masu so to wannan ba su da laifi wallahi bai ma na habiru Allah masani na da abin da kuke aikatawa wala junaha alaikum babu laifi gare ku ma arratu bi ga abin da kuka yi wanka da jarwaye da shi min khadabatin nisa'i na da dan mata aure wato ba ku da laifi idan kun dan yi wanka da jarwa wanka da jarwaye ga su matan da madansu sun ka mutu sun ka yadda sun ka kare to ba ku da lahi idan kun yi wani abu da aka ce ma wanka da jirwaye tsakanin ku da su kamar abin da mutum ya tura janta wance ke kanke ta ai wance fasta me yake kam shi ai ya gode to an ce irin wannan wa ka samun kamar ke kam ai ba mai samun kamar ke fasta maka kamar ke kan ai shi ya morewa mata to da kalmomi wa'anda sun kai kama da irin waɗannan waanda suna nuna alama kana so amma ba su nuna ka hito gida ba to wannan duk ba su da laifi aw aka nan biya an buse ko kuma kun ka ɓoye son su cikin zukatanku kuna son su kun ka ɓoye cikin zukatanku don suna cikin idda alimallahu annakum Allah ya Allah ubangijin ku ya sani annakum sataskuruna hunna ku za ku dora maganar su Allah ya sani wato Allah ya sani ku za ku dora maganar su mata nan don kun ga abin da kuka so walakin la hunna sirran sai dai ka ku yi alƙawari da su sirrance ku yi alƙawari da su da boye cewa za ku aure su bayan suna cikin idda illa an ta ƙulu ƙaunar maarufa sai dai ya halitta ko da magana sananne sananniya ga shari'a irin wanka da jirwaye din nan wala da uqdatan nikahi kakwai ni ya kulla aure da su wa'annan matan masu idda hatta ya bulugar kitabu ajalahu sai littafin idda ya kai ajali mai tukuna wa alamu kuma ku sani annallaha ya alamu hakika Allah ya san an fi anfusikum abin da ke cikin kawunan ku ruhu ku ji tsoro ne don kafa kulla a aure ba a gama idda ba ku sani Allah ya sa abin da a cikin zukatan ku wa alamu anna Allah gafurur kuma ku sani lalle Allah mai gafara ne kuma Halima Allah mai hankuri na ya Allah ya gafuru ya halim ka taimaka mana da gafararka da hankurinka Allah ka gafarta mana ka yi hankuri da mu ka gafarta mana abubuwan da muka boye da wa'anda muka bayyana ya gafura ya halimu la junaha babu laihi la junaha alaikum babu laihi gare ku yan dallakatu mun nisaa idan kun saki mata yan aure malam ta masuhunna in dai ba ku sadu da su ba idan mutum ya aure mace an daura aure tun ba kawo ta ba yagga abin bai mai ko yagga bai iya yin mata yanzu an kulla aure ana shaye-shayen kawowa to babu lahi ya sake ta don babu wata idda da zai sa ta tunda bata ba a kawo ta ba da ya sake ta yanzu ya an jima bayan la'asar ta samu ya so tana iya aure to nan babu kuntatawa babu lahi malam ta masu hunna a wata bura dole wannan farida ko kuma idan ba ku yanka musu farilla ba wa mata uhunna ku ba su kyauta ta jin daɗi idan ba ku yanka musu farilla ba kun karbe da su an ɗaura aure ba a yanka sadaki ba kuma ba a kawo wuta ba sai kun karabu to wa matti ohunna ku ba su kyauta ta jin daɗi ku ba su kyauta wato wasu abubuwa na ɗan kyautatawa haka alal musi hu, mai wadata ya bayar gwargwadon wadata ce wa alal ƙadar hu mai talauci ya bayar gwargwadon talauci ne idan mutum ya auri mace zaman su bai yi ba ba a kawo ta ba sai rabuwa ta auku to ya halitta ya rabu da ita amma kuma ya ba ta kyauta idan dai ba a yanka sadaki ba sai ya ba ta kyauta ta musamman talaka gwargwado ne mai kuɗi gwargwado ne idan dai ba a sadu ba wannan mata da annabi ya aura wadda muka karanta da ku a nan bai sadu da ita ba an kawo ta amma dai bai sadu da ita ba wasu abubuwa sun kafaru ya sake ta to ga ya ba ta abin nan shi annabi ba ba a ce mai talaka domin Allah ya ce ko waje ka ailan fa agana Allah ya same ka matalauci ya wadata ka to ga shi mai arziki na in ji Qur'ani dole matalauci na amma yanzu Allah ya ce fa agana ya wadata ka to shi yana cikin masu wadata sai ya mata kaya kala goma tunda ba a sadu ba ya ba ta kaya kala goma wato hulla sama da ƙasa tun daga ɗan kwali har takalmi wato ya ba ta kala goma to mai wadata shi gwargwado ne mai talauci shi gwargwado ne mata an bil a ba ta kyauta ce yadda shari'a ta ce wannan dokoki kun ga ya akwai su da ba a sake mata da yawa eh ka sake ta a ce sai ka samu mata tawayi lasashi kamar kala goma da yan kuɗin da za ta riƙa amfani da su kamar hankalin ta ya kwanta to kun ga ba za a yi saurin saki ba ya ana yin wannan don waɗannan kuɗin suna yi ma mutum aure waɗanda zai kalan nan goma na kayan kwarai su ne na aure to kun ga ba magana aure ya kai ba wanda irin wannan ya faru gare magana abin da zai kashe waccan wutar da ta kama mai wato ta saki mata ta yin haka na hakan wajibi na alamu wasani na ga masu kyautatawa wajibi na amma wa'ancan matan da kun karabu da su ba tare da sun tare gidajen ku ba kenan amma wai za dallakatu muhunna idan kun ka saki mata aure min qabla an tamasu min qabla an hunna kamin ku sadu da su wa qad farattu lahunna faridatan kuma kun yanka musu sadaki to nan babu wani kyautar da za a ba su fa su ma farattu sai ku ba su rabin sadakin da kuka yanka musu nan babu wani abu rabin sadakin da za a ba su illa an yi abuna sai dai in sun yi rangwame sun yahe su aw ya abu ya bi yadihi da nikahi ko ko wanda ya giya kulla aure take ga hannu ne wato uban yarinya wa anta abu amma ku maza ma'aurata ku yi rangwame wa anta abu wato ku yi rangwame ku maza a ƙarabu littattawa ya yi zama kusa ga takawa kai namiji ka ce ka mata sadakin duka to shi ya zama ga takawa in ku yi wannan walatan sauri fadala bai na ku maza ce da darajar da tsakaninku da mata kaka ce banban mata. Ka kuma ce da wannan daraja da tsakaninku da mata ku maza Allah ya ɗaukaka ku akan mata saboda haka ku yi rangwame ya yi inna Allah bai mata amalu na basiru lalle Allah mai gani na da abin da duk kuka aikatawa duk abin da kuka aikatawa Allah yana ganin ku hafizu ala salawati ku yi tsarewa a kan salloli wato hafizu ala ta ku tsare salloli guda biyar ko wace ku tsare ta da kyau ana magana tsarin iyali sai aka kawo ga magana salloli don tsarin iyali yana hana abin nan tsarin iyali yana hana mutum ya tsaye da sallah in rigin matar taso cikin iyali ne in bai yi a hankali ba yana yiwa lokacin sallah ya yi amma ya kasa hutuwa. ya yi sallah saboda haka aka ce to ko dai ana wannan rigima ta iyali hafizu ala salawati ku tsare da salloli da kyau wa salatil wusra da sallah matsakaiciya ku tsare salloli da kyau da sallah matsakaiciya wato mai daraja ko sallar la'asar haka wa qumu lillahi na ku tsayi ga Allah kuna masu kunuti wato in kun zo wajen sallah ku tsayi ku shiru kuna masu yin da'a babu soshe-soshe babu aje waya a kashe waya alamomin da ke nuna tsoron Allah mutum in zai shiga sallah dan lokacin nan ya kakkaɓe duk abin da ka shagaltar da shi ga sallah shi ne a wallazi na fi salati han kashe'un wa'anda suke jin tsoron Allah cikin sallolinsu wato duk abin da yake shigaltar da su daga sallah sai sun gusar da shi a don kar sallah ya taɓa su idan ka ga wani mutum yana ta wahala ya kasa abincin da zai ci ya kasa ɗaukar lalura gida ne baka san dalili ba to ba shi wajen sallah in baka san dalili ba ba shi wajen sallah in ya so wajen sallah ka ga yana sallah bai kashe waya tai to ka sani shi na bai damu da Allah ba shi yasa shi kuma Allah ya rabu da shi haka nan in dai ba mantuwa ba kakka yadda ka kabarta sallah da waya da waya buɗe in dai ba mantuwa ba kakka yadda ka tabbata tana shigartar da kai ka tabbata ba sai an tambaye ka ba ba sai ka tambaye wani ba kai kokari ka zama cikin wallazina wani fi salatihim khashi'un wayanda suke tsoron Allah cikin sallar su duk kuma anan lagaw mu'ridu duk wani abin da Allah ga suna kau da kai gare shi to ka zama cikin irin wa'annan mutanen gwargwadon yadda ya karyewa gare ka to wannan zai sa kai ma Allah ya taimake ka amma da yawa ka ganin mutane suna ta fama da talauci baka san dalili ba sai ka halarci sallar sai ka ga yana cikin sallah an bugo wayannan kila kohon da bai samu ga wanda ya bugo wayannan amma ka ga a manciya shi tana rawa ana sallamawa ya ɗauko ya hito wani ma ko hitowa bayanan ciki yaka ƙara zunubi ya shagaltar da mutane alo alo suna ganawa da Allah yana shagaltar da suwa to wannan babban zunubi na abinda dukka shagaltar da mutum daga sallah kuma ya mutum ya kau da kai gare shi babban zunubi na to da yawa wasu shi asanadiyar da ya sa kun kaga Allah bai damu da su ba suna cikin wahala kullum suna cikin kwanci da damuwa cikin bakin ciki ko yaushe domin ba su damu da Allah ba don ita tsalla wato walamu na kai da amalikun musala su sani lalle hiyayya ayyukan ku ne sallah ayyuka da cikin aiki aikin da ya kowane in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsara shi ne sallah to duk mutumin da kaga yana sallah yana shagala ga sallah yana yin abin da ka shagaltar da shi da gangan musamman aje waya gaba gare shi kuma bai kashe ta ba ya aje ta gaba gare kuma sallah ya kai to kakka damu dora ka ga Allah ya mai sai kyale shi ya cancanta mai sai haka nan dora kaga ga Allah ya mai sai kyale shi ya cancanta mai sai haka nan wanda kaga ga Allah ya mai shi shi a wa qumu lillahi qanitin ku tsaye ga Allah kuna masu kunuti fa na kabton idan ko kun ji tsoro yaki yayi yaki da ku da kahirai kuma ga lokacin sallah yayi to ku kabarta sallah haka nan farijalan waɗanda a ƙasa su yi sallah bisa ƙafafunsu suna ta kashin gudu kuma suna sallah aure kubanan ko bisa abin hawa wayanda adda abin hawa bisa ga dabbobinsu suna kuma sallah bai za amintum amma idan kuka samu aminci da kwanciyar hankali da natsuwa wato rigima ta yaki ya ƙare تذكروا الله في ذكر الله كما علمكم كما ya sanar da ta kunu ta alamu, abinda ba kasance kun sani ba yanzu da kun ka samu natsuwa to ku yi sallah kamar wanda ya umarce ku da zu da ba ku da natsuwa an ka ce ku yi ta duwa da ta kai yawa yanzu da kun ka samu natsuwa wato ku yi ta kamar wanda aka ba ku umarni bisa ga tsari daki daki wallazina yatawaffawna minkum wayannan da ake karɓar ransu cikin ku waye zaruna azwaja kuma su bar mata aure to wasiyatan la azwajihim an ce an warlanta musu su yi wasiya ga matayensu a bar matayen cikin ɗakunan su lokacin babu ayar gado a bar matayen cikin ɗakunan su ilar hauli har zuwa shekara guda gaira karajin ba tare da an fitar da su ba su zanna nan gidajen da mazansu suke tare da su su zanna shekara guda bayan kharajna idan ko sun ka hita fala junaha alaikum to ba ku da laifi fi ma fa'alna ga abin da suka aikata fi an busu yin daga kawunan idan abin da sun fita daga cikin gidajen suka ce za su koma gidajensu tun da ba farilla na sai sun zanna ba to fala junaha alaikum babu laifi gare ku fi ma fa'alna ga abin nan da suka aikata ba ku da laifi ga abin nan da suka aikata na hita eh, abin na bi ma fa'alna fi anfusihim min ma'ruf wato na shari'a wallahu azizun hakim Allah mabwayi na kuma Allah mai hikima ne Allah yana da buwaya kuma Allah yana da hikima walil mudallaqati mata bil ma'arufi, mata wa'anda an ka saki suna da abubuwa na jin daɗi bil ma'ruf yadda shari'a ta ce na zo mu ambaci waccan mata wadda mutum ya saki kamin wato ta tare gida ne muka ce a ba ta kyauta wato wadda za ta ji daɗi da ita mun ka ce haƙƙan alal muhsini na wajibi na ga masu kyautatawa sai aka ce kenan musahabbi na tunda an ce alal muhsini to wadda ko ake tare da ita kuna zaune tare da ita sai aka kai wani lokaci zaman ya rikice an karamu to walil mudallaka ce mata'un wayanda an ka saki baya ana tare da su su ma za a ba su kyauta bil ma'ruf yadda shari'a ta ce haƙan ita ma wajibi ta amma alal muttaqina ba alal na ba alal na don haka aka ce farilla ta ita wannan duwar da ake tare da ita an karabu da ita to ba shirin sabon aure za ka yi ba shirin da za ka yi na bida abin da za ka sallame ta shi za a yi abin da za ka sallame ta sai ka yi tanadi ne kar ka sake ta sai ka yi na abin sallamarta domin wannan abin da za ka sallame ta da shi abuna mai yawa tun da ita ana tare da ita za a diba shekara nawa an kayo da ita ana zaune to a bata kaya mai yawa in an daɗe tare da ita kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka dai Allah kai muku bayanin ayoyi ne Allah ne muku bayanin ayoyi ne la'allakum ta'qiluna domin ku yi hankali alam tara shin kai baka yi kallo ba ilal na kharaju min diyarihim zuwa ga wa'annan da sun ka hito daga gidajensu ba ka yi kallon wa'annan da sun ka hito daga gidajensu ba wato alloba ta auku wani gari sai mutanen garin gaba ɗaya sun wa'anda ba su mutu ba sai sun ka gare sun ka gudu sun ka taicen wani gari ashe dukkan su ajalinsu ya yi mutuwa za su yi sai da sun kace gari amma garin ga da aka alluba babu wanda zai mutu nan inda sun zanna nan wurin mala'ikan mutuwa wanda zai dauki su bai zuwa wurin nan sai sun kace wani gari a shi mala'ikan mutuwa na can yana jiran sun gudu da nan suna zuwa garin nan kowannen su wani ko kaya ne bai aje ba mala'ika ya karbe duk sai sun ka mutu a shi can mutuwar su take da yake mutum bai san gaibe ba ita rayuwa da mutuwa babu wanda ya san inda take cikin jiki ba wanda ya san inda rayuwa take haka nan mutuwa babu wanda ya san inda take to shine Allah ya ce alam tara baka yi kallo ilal ladina kharaju min diyarihim zuwa ga mutanen nan da sun kai ta daga gidajensu bayan auku alloba garensu wahan uluhun su dubbai ne sun kai ta hadara mota don gudun kasu mutu sai Allah ya kyale su sun kace garin da ashe can garin da za su na can na za su mutu suna zuwa garin wasu sun aje kayan su wasu ba su aje ba wa qala lahum Allahu mutu sai Allah ya ce duk kuma ce dama nan da ku mutu bayan sun mutu duka sun ma'ayawan ne ya ta da su dori ya mutu ana tar da mutum ya an ga dama to bayan ya kashe su sai ya tashe su inna ladu fadalin lalle allah mai falala ne ala nasi ga mutane walakin na akasaran nasi la na, sai dai mai yawan mutane ba su godewa da ya kashe su sai ya tashe su ya yi musu tambayoyi ba su ba da ansa ba saboda haka kai baka iya gudun mutuwa don baka san inda take ba abinda ka san inda yake shi kaka gudu da yawa ai kun gani sojoji na zuwa wajen yaƙi yanzu dai ba ga biki ne ana bikin tsohin sojoji ba to ai gidan mutuwa na sun kate amma da ba can mutuwar take tasu ba ga sanan sun hito ana bikin kewayewa shekara ta tsofaffin sojoji to ai wasu waɗanda ba su kai yaƙin gidan mutuwa ba yanzu duk ba su nan ga wa'anda sun ka gidan mutuwa sun dawo har bikin kewayewa shekarar su aka to haka nan al'amurra suke shi mutum bai san inda mutuwa take ba inda dai ta kama shi nan na ta kama shi amma bai san inda take ba abinda dai aka so mutum ya kula da mutuwa ko yaushe ya tabbatar da cewa tana nan ta ko yaushe don ya rika kyautace abubuwa in ya yi aikin da bai dace ba shi yawaita istighfari domin Allah ya gafarta mai wannan abin da ya aikata Allah ya ba mu kariya kuma ya ba mu tsaro ya kare mu daga sharrin shedan da jama'a ta a waqatilu fi sabilillah ku yaki saboda Allah waqatilu fi sabilillah ku yaki saboda Allah wa alamu kuma ku sani annallaha on, lalle Allah mai ji ne alimin kuma sani duk jihadin da za ku yi ku yi jihadi saboda Allah kun ga karatu da karantawa jihadi na amma ga wanda ya yi shi saboda Allah jihadi na amma ga wanda ya yi shi saboda Allah duk wanda ya yi karatu saboda Allah ya yi jihadi wanda ya yi karantarwa saboda Allah ya yi jihadi to amma babu mai yi daidai kama wada an ce sai wanda ka yi da Allah wanda bai yi da Allah duk an ka so shi yi wa da Allah ya ce in dai akwai wani abu da ya yi saboda ta yi. in dai akwai wani abu wanda ya kai don bi ɗau wannan abin to duwa da kai ba ka iya sashi wa da Allah ka so sai dai wada zai samu abin nan da ya kamida haka nan ɗai zai saboda haka ku tsarkake ne ko ku yi jihadin ku fi sabilillah kuma wa alamu ku sani Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma Allah masani ya Allah ya azizu ya hakim ya Allah ya sami'u ya alim ka taimaka mana mu dai ka gafarta mana zunubanmu Allah ka gafarta mana zunubanmu na boye da na bayyane ka raba mu da sabon ka boye ka raba mu da sabon ka bayyane ka gafarta mana sabon da muka yi boye ka gafarta mana wanda muka yi bayyane ya Allah ya sami wa ya alim man zalladhi yuqridu Allah qada hasana wane ne wanda zai ba Allah kyakkyawan rance man zalladhi yuqridu Allah qada hasana wane ne zai ba Allah rance kyakkyawan rance wato Allah na buƙatar taimako don uhanin jama'a ba don uhani ne ba shi Allah don uhanin abin da a jama'a saboda idan ka ba da ɗaya an ka ba ka goma ai ka ci riba eh, idan eh, eh, ka ba da ɗaya an ka ba ka goma ai ka ci riba

فيباركه له أبعاثا كثيرا والله يغلق ويبكي وإليه ترجع ألم تر إلى المنام بني إسرائيل من موسى من بعد موسى إذ قالوا لنبي لأول أننا ملكا ملكا يقاتل في سبيل الله قال هل عليكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخبرنا وخلق زوجنا من وعدنا وأبنائنا فلما قدر عليهم القتال فولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم يؤت بعثا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في الأرض والجسم والله يحيي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية أن يأتيكم التاويل سكينة في سكينة من ربكم وبقية

man zalladi ya kore dalla haƙar da hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawa Allah ba matalauci bane yahuda yahudawa da ba su da abin nan da ba su da imani sai suka ce inna Allah faƙirin wani hannu aganiya aka ce don mi Allah bal huwal ganiyar hamidu sun kace ba gaskiya ne ba ganiyo ba ganiyo na ya karo kwan taimako bashi yecce man da alladi yuqridu llaha qarda hasana waka ma allah rance kyakkyawa yecci yana da ƙar taimako a taimaka mai sannan kuka cewa mai kuɗi na allah inna llaha fakiro lalle allah matalauci na wa nanu a ganiya mu an masu kuɗi to allah ba talauci na ya sa yan nemi taimako ba kuma ba taimakon da yan nema don kai ne na yan nema ba don ku na yan nema ya nemi taimako na don ku man dallabi ya ƙwari da Allah haƙaddar hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawan rance wato ya ba da sadaka da taimakon addini da sada zumunta da taimakawa addini da niyya mai kyau shi ne ƙaddan hasana da niyya mai kyau wadda ba ta sawa ba wai da ifahu lahu ad'afan katira Allah ya lullunka mai lunki da yawa in ka ba da guda aƙalla a baka goma daga nan har zuwa ɗari bakwai kuma Allah in ya ga dama yana ƙarawa daga ɗari bakwai liman ya sha wallahu ya ƙabido Allah shi ka karɓi arziki in ya ga dama ba sadaka da kyauta ka karɓi arziki ba wa yabsudu Allah shi ka wadatawa in ya ga dama ba ruwa ka wadata ka kawo wadata ba wa ilaihi turja'una kuma wurin Allah aka dawowa da ku in kiyama ta yi saboda haka ita sadaka sanadiyya ce ta fada da arziki duk wanda ya basuwa guda akalla a bashi goma sadaka da talaka da mai kuɗi duk gudana kowa basuwa Allah dunka mai zai illa dai sadaka talaka ita ta hilada da yawa sadaka talaka ita ta hilada da yawa don wato dauriya sai da ya yi. ya ɗiba cikin ɗan na nan ya ba su to shi ya sa lada da yawa shine ma'anar hadisin sabaka sabaka dirhamun alfu mai ata dirhami wato dirhami guda ya tsere ma dirhami dubu ɗari saboda dirhamin ga guda da ya ba su a kila cikin dubu ɗaya ya ɗauko ta shi kuwa rajin can da ya ba da dubu ɗari kila cikin miliyan ɗaya ya ɗauko ta to wanga mai dubun gada ya bada naira ga guda ya yi mai miliyan ɗin can da ya bada dubu ɗari to wannan kun ga taimako na an kawo talaka shi an taimaka mai in ya yi ayyuka alheri to amma duk da haka ku wa da kuke inda da aka yi magana sai kuna cewa ku talakawa kuke ba ku shiga aljanna ku talakawa kuke ba ku shiga aljanna ina Alhaji wallahi Alhaji da suna da ruwa wato alhaji shi dai ka shiga aljanna ko babu ruwan ku da shiga aljanna to ko wai haka nan kada mai wa'azi ya yi mushi ya ce to Allah ya kai ku inda kun ka ja makanku Allah ya gafarta mana ya kara mana imani da tsoro ne abin nan wa ilaihi turja'un kuma wara Allah aka dawowa da ku shi ka riƙewa shi ka wada dawa to akwai wata matsala da ta faru lokacin annabi shamuilu a matsaloli sun yawa kware da gaske kun san mutane in ba su da haɗin kai cin su da yaƙi bai da waya kamar da kun ga arewa ga mu musulmi da yawa amma da ba mu da haɗin kai kuna ganin wasu jama'a waɗanda ba musulmi ba ko kuma wasu waɗanda an musulmi amma ba dai ba mutanen arewa ba kuna ganin yadda suka haɗa kansu wato suna ƙoƙari su rinjaye mu duk da yawan saboda rashin haɗin kai to haka nan al'amura in babu haɗin kai ko waɗanne al'amura in babu haɗin kai to haka nan ake ba a samu wanda aka so in dai babu haɗin kai to lokacin nan sai sun ka nemi annabi shamuilu da ya samun musu wani shugaba guda wanda za su haɗa kansu su ta yi ƙarƙashi ne Allah ya ce alam tara ilal malai ba kai kallo zuwa ga wasu jama'a ba min bani isra'ila cikin bani isra'ila su jama'a nan min ba da Musa bayan mutuwa annabi Musa alaihi salatu wassalamu al'amarin su ya faru irqalu li lahu. lokacin da sun kace ma annabin su suna ne Shamuil ibaath lana malikan ya manzon Allah ka tayan mana da wani abin nan ya annabin Allah ka tayan mana da wani malikan mai mulki wanda za mu haɗa kanmu tare da shi mai ayyuka Nukatun nuqatil fi sabilillah mai jihadi saboda Allah domin jihadi in babu haɗin kai bai saboda haka nuqatil fi sabilillah kala sai ce sai tun kuna zaton in kutiba alaikum rikitalu in an ka wajabta muku yaki Allah tuqatilu ba za ku kin yakin ba domin matsalar siyasa haɗari gare ta ko ka shiga gaban mutane Da matsalar siyasa in ba ka yi taka tsantsan ba ƙarshe duk sai kansu yawa ce, ba ka gane kansu saboda haka ya ce shin kuna ton. ya an ka wajabta muku yaƙi ba za ku ƙin yaƙi ba ni ban son in shiga cikin matsala bayan na shiga daga baya kuma a ku min da Halu suka ce haba wa malana Allah na kaci da bi sabilillah me zai hana mu mai jihadi saboda Allah ai babu abin da zai hana mu mai jihadi saboda Allah wa qad ukhrijna min diyarina haqiqa dai an hidda mu daga gidajen mu akwai wani abin nan abin nan jaluta biya kokkore su daga gidajen su wa abna ina kuma an fidda mu daga ɗayan mu an kama wasu diya wasu uwaye kuma an kama. an raba su da uwayensu To an hidda mu daga gidajen mu an raba mu da gidajen mu an raba mu da ɗiyan mu saboda haka babu dalilin da zai hana mu yaƙi. ashe su yan siyasa na kowa tunanin ya kai a shugabancin siyasa ga ya faɗo gidansu shi kuma malamin addini in an sa shi gaba shi ko addini ya ka dibi ni a matsala addini ba matsala ko ba in ka ga malami na dibe matsala al'umma ba ta addini ba yana da matsala to suka ce su dai suna yi ya ce to shi kenan sai kokari ya gana da Allah walamma kutiba mulki talu sadda an ka wajarta musu yaki an ka ce yakin da suka nema a basu a wajarta musu ya ce kuna zato in ku kutiba mulki qitalu Allah tuqatilu sun ka ce wa malana Allah nuqatila fi sabilillah kun ga sun tabbatar da yakin ga suna yi ne to wala ma kutiba alaihimul qitalu tawallaw sanda an ka wajabta musu yakin duk sai sun kawace illa qalilan minhum sai an kadan daga cikin su ko da annabin su ya bincika bai gare su ba sun wace kun gani wallahu aliman bil zalimin Allah masani na da mutane azzalumai kun ga haka nan sha'anin shugabanci yake da haka shugabanci matsalar jaye shugabanci ba a zure mata kwarai da gaske domin haɗari gare ta kun ga an kashe ɗayansu an kashe matansu an kame ɗayansu an kore su daga gidaje ana nema a haɗa kansu amma shugabancin nan da a cikin ransu ya hana masu to su haɗa kai a yaƙi jaluta sai annabin dai bai damu ba ya ce wallahu alimun zalimin wa ƙala lawan nabiyo sai annabi dai ana cikin wangaga yakin sun juya baya to abu na sun karuka a wajabta musu yaki kuma a naɗa musu shugaba to an wajarta musu yaki dai kun ji ta wallau sun juya baya illa qalilan minhum kun ji shi yakin ba su yi ba to ga shugaban shi ko ana batun nadawa kuma gashi na an nada shi ya iso wa qala lahu annabiyuhum sai annabi sai ya ce musu inna allaha qad ba'atha lakum dalu ta hakika Allah ya aiko muku ɗaluta ya zama mulki gare ku da su da daluta gidansu guda amma gidansu daluta shi daluta baba ne ya daɗe bai yi sarauta ba gidan sarauta na gidan annabi yaquba ne su duka to amma dai waɗanda sun kai sarauta shi daluta uba ne bai cikin waɗanda sun kai sarauta amma dai duk ɗayan yaquba ne sai abin nan shamulu ya ce musu towa abin nan inna allaha ba ba'atha lakum daluta Malika hakika Allah ya aiko muku daluta ya mai miki gare ku suka yi shiru suka ji cikin gidajensu wayanda a bisa mulki ba a sa kowa ba an doko wani tsohon gidan nan da ya daɗe ba a mulki ba kalu sai suka ce haba dai mallan anna ya kuna lawan mulku alaina ya za a yi daluta ya zama mai mulki gare mu ya za a yi mulki ya kasance ga ɗalutu alaina a kanmu wani a haƙo bil mulki ne mu mun kai shi da mulki don obama ya yi shi ko oba ne bai ba a dalili na biyu da muka ganin bai kamata a bashi ba wala mi ta sata mina mali ba a bashi wadata ta dukiya ba kuma mulkin zamani yanzu sai mai kuɗi don haka don dalilai guda biyu ba bai yarda da shi ba dalili na daya uba ne bai yi ba dalili na biyu ba ya da kuɗi muku gidajenmu don masu arziki na wannan tanki guda da a kashe yana kafa guda ce kuna jin jayayyar sarauta hakanan ita sarauta take wadda aka gado ko yanzu kuna jin sarakuna idan aka ci dattijo yana da ɗaya kaza idan waɗanda sun yi sarauta ubansu ya waɗanda ubansu bai ba to radda an ka tawo zuɗa daga ƙarshe wanda uba ne bai yi ba ya samu sai su ce bai gada ba su koyi ta shari'a da in an ka ci gaba da shari'a nan suna iya ci gaba da yadda ko da na ha abuja har kotun ƙarshe suna yi don wai a an mai wai shi ba ɗan sarauta ba ne kuma da su da shi duk ubansu guda amma wai uba ne bai yi sarauta ba su ubansu ya yi sarauta kun ga wannan ƙabilanci na irin na 'yan siyasa kamar da kuwa ganin su idan ka yi wasa wani wuri sai ka ci zaɓe sai a yi ƙararka a ce ɗan nijar ka shi eh, ba mu hana ka zaman ƙasanmu ba amma ba ka mulkin koma Nijar ka yi mulki kun ba ɗan Nijar kake ba in ka koma Nijar ba su bari ka yi mulki don ba ɗan ƙasar su kake ba to 'yan siyasa sharrorin su haka nan na su akwai wani sanata da an ka yi jidali duk jidalin da aka yi babu wanda ba a yi da sanatan nan ba ƙasar da lokacin NPR aka yi ta shari'a da shi wai ɗan cadina ba ɗan Najeriya ba ne aka yi ta rigiman nan kuma duk dokokin Najeriya sun tabbatar da ɗan ƙasar Najeriya ne kakanni ne na shekaru aru aru da sun ka zo daga Chadi ainihin sun kayawai sun uba ne kuma uba ne ya haife shi nan amma haka aka yi ta shari'ar nan radda za a shiga kotu duk jaridar gaskiya in ta hito duk kamin a jima duk ofis ɗinta in ta haito ba a kai sha biyu na rana ba ta ƙare ba kowa sai yi kai shiga ni an kai da ɗan mutumin nan haka aka ta shari'a nan almajirai 'yan makaranta waɗanda sun ka iya karatun jarida hausa saboda shi Allah ɗaya ta yawon in an ka gama karatu a basu su koma su ko sannan za su zanna su ta karatu suna ta koyon karatun hausa da jaridar hausa gaskiya ta haikobo to haka 'yan siyasa suke jidali na wanda yake tun azala kanan na suka yi a nan kusa da mu akwai wani ya ci zaɓe shugaban ƙasa na ya yi ministan tsaro ya yi mataimakin shugaban ƙasa duk ba a ci ba ɗan ƙasa na ba sai ranar da ya tsaya takarar shugaban ƙasa ya ci zaɓe sai an ka ce ba ɗan ƙasa na ba an ka yi ta shari'a da shi an ka gwada mai ƙaryan gwamnati kuma mulkin da ba a bashi ba ana ta shari'a da shi har shekara hudu sun ka cika an ka koma sabon zaɓe ya koma cin zaɓe bai bisa an ka koma sabon zaɓe ya koma cin zaɓe shi musulmi na mai mulkin kuma kahiri an ka koma an ka yi ta shari'a a hukumomin afirka na ƙasashen afirka sun kace a bashi mulki ne tunda an tabbatar da ya ce kuma ɗan ƙasa na an ce ba a bashi aka yi ta nan a mutanen ƙasar mun je wa'azi mun kira su me ce mun zanna tare da su amma ba cikin ƙasarsu ba suka zo muka zanna da su su yi mana bayanin matsalar nan daga harkonta har ƙarshenta muka ce to a sauke alƙur'ani muka yi addu'a Allah da iko ne ya ashe addu'a mu sai ga ECOWAS ta kai rundunar sojoji babban birnin su, an ka kame shugaban ƙasa an ka ba shi mulki Yana nan yanzu yana mulki yana nan yanzu ya zama ɗan ƙasa to mu in matsala ta dame mu ƙwa'ani muka ɗaukowa sai mu sauke shi mu roƙi Allah da zuciya guda to me yasa yanzu matsaloli na damu mu ana karatu ne ba matsala ba ta biya an shedan ya hana kanmu ya haɗu bincika ka jiya so nawa an kake da taron addu'a birnin kabe an kai hada an kake na malamai an kai hada so nawa an kai an kai hada to ba mu da haɗin kai shedan ya shiga tsakanin marmakon a tsaya a yi kowa ya addu'a tsakani ne da Allah ya san matsalar da ka damun jama'a to kowane ya taho da baƙan manawa yi. shi dole sai ya zama babba kuma Allah ka mai da mutum babba wanda duk Allah bai mai suwa babba ba mai mai sai babba amma kai taka matsala in tadda mai ka jawo Qur'anin ka karanta ka sauki kai addu'a ka gani kana samu ko ba ka samu lalaba aljihun ka in ka wayan babu ko dari jike dauko Qur'anin ka samu ri ka zana gidanka kai ta karatu haka sauke shi in ka sauke shi iya addu'a ka roki Allah bukatarka in ka gaba ta biya ba lokacin da ya ɗiba na biyan ta abai ba amma in dai da niyya mai kyau kai ya karba kuma zai bayar to yan siyasa matsalolinsu koya gare su matsalolinsu wato yawa gare su yawa ga matsalolin 'yan siyasa shi yasa suka ce ai gaba ɗai ɗaluta bai sarauta ba daluta bai cancanta da sarauta ba don bai yi gadonta ba kuma da su da shi ubansu guda don ɗaya uba ne bai yi ba na biyu suka ce wa ta sa'atar mina mali ba ba shi wadata ta dukiya ba kala sai annabi shamilu ya ce kun yi kaɗan ba sai da ni muka ne magana da ku ka in yi magana in shiga tsakani in yi magana da Allah ya ba su wa ku ce ba ku yadda suka ce wa malana Allah nu katila bi sabilillah kun ka ce kuna yi to ko kuna so ko ba ku so inna qala inna allaha tafahu alaikum allah ya riga ya nabi daluta akan ku ko kuna mutuwa an bashi sarauta nabi wa zadahu barzatan fil ilmi allah ya kara mai fadadawa ga ilimi duk yayi ku karatu duk ba ku da karatu duk yayi ku karatu nabi na uku wal jismi yayi ku jiki mai daurewa wahala dan shi ba mai kudi na ba ya saba da aiki dabbabu ne jima ya kai kun san jima wannan da aka yi da fata tana ɗoi to ita ya kai na ya ka samun abinci saboda haka shi ko can bai tashi cikin ni'ima kware ba kuma kun ji sun haɗi sun ce walam ta sa'ata mina mali na biyu an ka ce jiki na ya yi jikin ku kyau sarki in ana jayayya to ana kai ga inda za a ce to wahi kyau sai a ɗauko shi don in mutane sun fito suna so su dubi sarkin su ƙara diba wallahu wasi'un Allah mawadaci na alimin ko masani suka ce to mun jiya tun da ka riga ka zaɓa shi ba sai da Allah ya zaɓai ba to mi a alama in ka ce Allah ya zaɓai mi a alama Allah ya zaɓai wa ƙala lahum nabiyohun annabin sa Shamuilu ya ce inna ayata mulki lalle aya ta mulki ne inna ayata mulki lalle aya ta mulki ne an ya ta yako mutabutu wani akwati zai zo muku da sama fihi sakinatu min rabbikum ciki ne akwai nutsuwa in za kuna yaki kuka sa akwatin gaba akwai nutsuwa shi akwatin nan min rabbikum daga Allah ku yake wa baqiyatun mimma taraka alu alu Musa akwai saura cikin kayayyakin da annabi Musa ya bari wa alu Haruna da annabi Haruna akwai sauran kaya cikin kayan annabi Musa da annabi Haruna akwai takalmin annabi annabi Haruna akwai sanda annabi Musa cikin wannan akwatin akwatin babbana akwatin da maya guda ta shige ciki sai kun ga babban akwatina don sandan Musa an zata ta wato maya guda saboda kun ga babban akwatina to wa zai doko akwatin annabi shamilu ya ce ta hamiluhun mala'ika mala'iku za su doko shi to ya za a yi ya kace to ku je ku samu wuri ku zanna an kai ta wajen gari dan hili sai an ka zanna an kai sahu su ‘yan takarar wato ‘yan takarar siyasar sai an kasa su gaba duka su waɗanda ‘yan takar ‘yan gidan sarauta waɗanda ka bada a ba su sarauta da sun ce ba su yadda Allah na ya zaɓi ɗalutu ba shamuyulu na ya zaɓe shi shi ko shamuyulu ya ce Allah ya zaɓa inna Allah tsafa a abin nan, Allah ya riga ya zaɓi inna Allah tsafahu alaikum Allah ya riga ya zaɓe shi a kanku sun ce ba su yadda ba kai dai ka zaɓai ya ce to akwati Allah zai aiko ta kuma ba ni zan ɗauko mala'iku za su ɗauko ta ko yan takara duk ko ce gaba jama'a sun ka taru duk jama'a gari an ka to gari ne an kai sahu kama za a yi sallah su ko yan takara su duka an sa su gaba kowane tsakani ne da wani akwai hili duk sun kai zaune aka ce to ga akwati nawa kuma da irin ku ga ta nawa ta yi kusa kuma da idan ku kowa ya mai da ido ne ana kallon akwati kowa ya gyara zama inda ka gani su ka cancanta a ba su sarauta sun yanzu da sun yadda akwatin ga daga Allah take don sun tsike ta daga sama kuma sun san ba mai zuwa can wanga annabi shawilu bai zuwa can don shi tsoho na ma ko gida ne da ke yaka hituwa da ke yaka zuwa bai zuwa yaki na shi yasa abubuwa sun ka lalace sai sun ka iske sun ka ce suna bukata a sa musu shugaba don a yi jihadi don shugabanci in ya lalace shugaba bai da kuzari to abubuwa za su canza to shi baya iyawa tsuwana kamar da ba kan da ku cikin tafsiri tsuwana saboda haka sun tabbatar da tsuwa ne bai zuwa sama din nai dofa kwace suna kallon akwati ga ta nan zuwa ga ta nan zuwa tabbiyo tun daga wanga dan takara na harku da bai da rabo cikin sarautar da ta waje na ya gyara zama ta sauka ya rungume sai ta wuce ta eh, wajen wancan ta wuce har sai ta kai wancan na ƙarshe duk sun jaye da waje nai su ƴan gida duk sun haɗa kansu wuri guda shi ko wancan sun bai can shi ɗai sai akwati ta wuce su guda guda wurin su ta biyu ta wuce su guda guda sai ta ta inda ɗan kai ɗai sai ta sauka sai annabi sun wuli ya ce musu in na fi zalika la ayatan lakum lalle cikin wannan akwai aya gare ku wanda kuka gane Allah ne subhanahu wata'ala ya zaɓi wato ɗalutu in kuntum mumini in kun zan masu imani to ku lura da wannan sai suka ce to mun jiya dai har yanzu dai mun jiya dai walan ma fasala ɗalutu bil junud قال إن الله مبتليكم بنار فمن شهد فمن منه فليس مني ومن لم يفعله فإنه ومن لم يفعله فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشهدوا Guardian an yi duk abin da aka yi yanzu sun ga tabbas tabbas ba ba shamuila ya zaɓen musu ɗaluta ba Allah ne ya shi to sun yadda amma dai kun san yadda ta irin ta 'yan siyasa dan siyasa in ya waɗa da kai kakkasai to ko kaga ya bi ka ya hatara da shi ko ya dawo ya ce man tuba ya hatara da shi ko ya dawo ya yi wanka ya hatara shi kaka jingina gare shi in ka jingina gare kana kunya to yanzu ga daluta nan sun ce yanzu sun bi yanzu sun ce sun yarda to ga suna an hito jihadi tare da su wajen ayyukan ɗaukaka addini falamma fasala dalutu bil junudi lokacin da dalutu ya fito da rundunoni ne dara zuwa yaki kala sai ya tara jama'an nashi mabiya ne na gaskiya da waɗanda sun kai wanka ya ce musu inna Allah mubtalikum lalle Allah zai jarraba ku bi naharin da wata korama nan gaba an yi za ana yaƙi lokacin bazara zahi yi yawa ce to kuma son ya kai ya jarraba su don ya gane nashi na gaskiya ya gane waɗanda sun kai wankan gaskiya ya gane wani ba su yi wankan gaskiya ba sai ya ce to akwai wata korama cikinta za mu bi gulbi na ƙaramin gulbi za mu shiga ciki mu ƙetare ruwa na kai ga gaban mutum amma ba a sha kuma ana jin kishewa duk wanda ba ba da gaskiya ka biɗe ka tahiyar nan ba sai ya sha ruwan kuma da gangan na Allah ya ce shi wannan jaraba dan shiga na nashi ya san matsayi ne ya to in mun biya wajen ruwan nan fa man shariba minhu fa laysa minni duk wanda ya sha ruwan nan ya koshi bai tare da ni wa mallam ya da amu amma wanda bai dandane ruwan nan ba fa inna wumin ni wannan yana tare da ni illa man yake tarafa gurbatan bai ji sai dai wanda ya dan sa kayan hannu ne ya dan debo da kayan hannu haka ya kurba shi da ya tare da ni amma duk wanda ya azaba ki ne haka sai da ya koshi to bayan na ce ka asha yayi haka to wanda ya saba min yanzu nan gaba ya saba min kun ga ya ya jaraba su kuma malam da zuwan su fashar minhu su wa'annan yan wankan nan kowa sai a gabaki ne sai da ya koshi a ce ba mu ruwa muna jin kishiwa kuma ga ruwa kuma a ce kan mu sha kai wallahi mu ba mai hana mu sha ruwa eh dama sunna yake ya hidda na kwarai don naka shi an naka wanda ba naka ba ba naka na ba gaba gare ka yana yace naka na amma in baka nan saba ma ya kai to da sun ka gaba nan sai sun ka sha ruwa sun kai da sun ka shi illa qalilan minhum banda jama'a yan kino daga cikin su su jama'a dubu ɗaya na ya taho da su amma dukkan su sai da sun ka sha wannan ban banda mutum 333 su da ya ba su sharuwa ba jo an sha yan wanka kowa ya saba mu Wala ma jawo da huhuwa lokacin da shi ya ƙetare ruwan wallabi na amanu ma'ahu da wa'annan da suka yi imani tare da shi su mutum uku ɗin nan da uku. to su an ga sun kasa ƙetarewa don shi sabo da kayi shi yanzu tsoro na shigo ka kalu sun ji tsoro su wayannan da sun ka sharuwa su ɗari shida da su da shida. sai tsoro ya kama su sai suka ce a faɗa ma ƙadaluta ka a ta yaƙi na yau wallahi ba mu yi musu la daqata lana al-yawma bi jaluta yau kam mu ba mu yaki da jaluta wa junudi da rundunoni ne su wa'annan da sun ka shigo yanzu suna kasa tsoron sabbin sabbin shigowar wai a dawo ba a yaki da jaluta dama tsoro ai dama duk tsoron garko gani sabo na ya kawo shi to qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi wa inna sun ka tabbatar da cewa za su gaba da Allah mutanen 300 eh, din nan sai suka ce mai gida mu wuce kam min fi'atin qalilatin jama'a da yawa jama'a yan cino galaba fi'atan kathiratan tarin jaye jama'a da yawa bi iznillahi da idan Allah mai gida mu wuce jama'a da yawa da yawa jama'a yan cino sun karin jaye jama'a mai yawa da izinin Allah ko dai mu yi hankuli wallahi ma asabiri Allah yana tare na masu hankuli shi kenan su waɗanga masu yawa sun dawo ba su ya tsoro ya kama su su wayance yan cino su kuma sai an kauce da su to haka na al'amari yake duk ɗan siyasar da ya saki jama'a sai wayanda sun ka zaɓe shi ya kama yan wanka ya hita batun jama'a sai to shi an gama da shi da sun ga zayi ko masu kai su daɗi ya kawo su wa'ancan su sun ka bi ka cikin zayi to ko ga izala yanzu hina naka ba izala matsala a sabbin na wayanda sun kai izala cikin wahala a kore ka da gidanku a raba ka da uwarka a raba ka da ubanka a anshe matarka kana ji kana gani babu da komi da komi wurin sana'a ka a kore ka gonaka a anshe ubanka ya sai da gonaki ki ne don ka ka gane to wayannan ka bada addini yanzu amma waɗannan yanzu da sunan banda jidali babu wani suka da yau ka ji wanga masallaci an yi dambe gobe ka ji wancan masallaci an yi dambe jibe ka ji an shirya haɗa wancan masallaci wai dole sai sun an shi masallatai yai eh, masallaci na izala su ko sun shigo izala wai da su da wanda sun ka iske duk gudana dole sai sun an shi masallaci ko ina haɗa aka yi bin rikici ya game ko ina to haka na ake dama da sabbin sabbin hannu da tsohon hannu haka nan na ake to wanda ya san darajar goro shi kasa mai hidda saboda haka wanda ya san mutuncin masu mutunci innama ya arufar fadala la'alai fadali zawuhu dama wanda ya san daraja ga masu daraja mai daraja shi ya san daraja masu daraja Allah ya gafa gama. wa hadamuhum malam ko suna ta hankuri suna ta hankuri walamma barazu li jaluta wa junudi lokacin da sun kai mubaraza da da ah, abinda aka ce mubaraza waɗanda su hito waɗanda su hito a gama a gwabza to lokacin da sun kai mubaraza sun kai hito sun ka haɗu da juna daluta ya hito da jama'a ta yi jaluta ya hito da jama'a ta shi daluta shi na wanga da annabi da ya ce Allah ya zaɓa yanzu shi ko jaluta shi na wanda la'anannan Allah shaidan ya zaɓa to da sun ka haɗu su bayan Allah ɗin ga su ɗari uku ɗin nan sai suka yi ta da rabbana abriga alaina sabra ya Allah ka sanya mana hankuri wata bida a kadamana Allah ka tabbatar da kawahunmu wan sunna ala kafiri kafirin Allah ka taimake mu akan mutane kahire wannan ita ce addu'a ana ta jihadi suna ta addu'a ana ta jihadi suna ta addu'a ana ta jihadi yaƙi aka yi kuma suna addu'a ba su ja da baya ba kuma yaƙi aka yi jumala ana na ana yi ko da izina Allah fa haza muhu sai mutanen gafo na daluta sun karusa mutanen jaluta bi iznillahi da izina Allah ko san da ma sun kai eh, kan min fi'atin qalilatin galabat atan kathiratan bi iznillah to haka ko an kai fa haza muhum bi iznillah sun ka koci su da yaƙi da izinin Allah akwai cikin sojojin daluta akwai Dawudu alaihi salatu wassalam baban Annabi Sulaiman amma lokacin yana yaro ba a san shi ba zarumina ba a san shi ba sai dai ga wanga yaki ya bayyana sai eh, ga wannan yaki ya bayyana to abinda na waqatala Dawudu jaluta sai Annabi Dawudu ya samu nasara kashe kashe jaluta sarkin kahirai yana kashe shi ko shi ko gashi shamwilu wato yana kan hanyar tahiya sai shamwil ya rasu wa atahu Allahu al-mulka sai Allah ya ba dawo da milkin shamwil wal hikimata kuma ya ba shi hikima ta annabci wa allamahu mimma yasha kuma ya sanar da shi abin da yaso ya sanar da shi mutanen mana dori kenan da zaron taka suka samu mukamin su da zaron taka ba irin yanzu ba da kwana da kwana da shirin minahici da za a raba kan mutane wani shi aka dan mukami a inda kana da addinin ka ka rike addinin ka da kyau ka ga rigima jaye dai ba su wuri su kashe kansu ka koma ka samu naka wuri ka zanna Allah zai taimake ka kun gani Allah ya taimaka da da zaron taka ce Allah ya ce laula dafa wallahi nasa ba dan da Allah ka tura mutane ba da ba badin sashen su da sashi ya sa mutanen kwarai su tura mutanen da ba na kwarai ba da fasadatul wallahi da kasa ta baci Inda a ce duk azaluman nan na dole suna na har yanzu ba wasu ba a rasar da su ba la fasadatul ardu da kasa ta baci walakin Allah hadu fadalin sai dai Allah ma abuci falala ne alal ne ga ga halittu ne gaba tilka ayatullah wayanna ayoyi ne na Allah muka ta karanta maka labarin mutanen harku labarin magabata kuna ji da ita rigima ita duniya dai rigima ta ba karewa ta kai ba rigima duniya ba ta karewa kun ji wa'ancan rigima su yadda za su yi su kare rayuwarsu wa qala lahum Allahu mutu sai Allah ya ce duk mutu bayan an gama tasu an ka shigo ta abin nan abin na isra'ila min ba'ad musa su ma kun ji wanda an kawara mai annabi shahilu Allah ya taimake shi sun iske shi dattijo ne ya ga bai iyawa ya kama kai ne ya koma gida ne ya zama ne ya kyale yara suna ta rigima kuma yara in dai su za su ja kansu da kansu to ban da halaka babu abin da za su haɗa kansu kaɗa kansu to rigima ta yi yawa an ka kore su daga gidajensu an ka raba su da ɗayansu sun ka koma gida sun ka iske dattijo suna roƙo nai ya sa baki cikin matsalar da ya ce to hal a ce in ku tuba alaikumar ƙitalu Allah ta ƙatilu shin ku haɗa min gaskiya ni ban son in shiga cikin matsala kuma ku daura gaba ko matsala hal a ce kun tabbata in ku tuba alaikumar ƙitalu Allah ta ƙatilu sai da ya tabbata sun ce sun tabbata sai ce to Allah ya zaɓa wa inna Allah haƙa da ba a falakon da ta malika sai ga anna ya kunu lahul mulku alaina kaka za a iya zama mulki a kanmu kunga ashe wato da manowa na son ka kunga kun ga ta, da shina gida zama ne sun kace sun ka sako shi ya hito kun yanzu shi aka gwagwarmayar don sun ce son rai na biyar zafi da ruta da yake bai kwakwaba da duniya da sun kwakwaba ba dan nan gida ne ya koma ya ta gana da Allah shi na ta magana da Allah shi na ta magana da Allah Allah ya yarda ya aiko da akwati ya ce a taho da ita duk wanda ta sauka gida ne to shi a abin nan mai mulkin to kun ga inda bai da alaka mai kyau tsakani ne da ubangiji ne ai bane ya ce mai hawan jini ɗaya za su samu su isai to haka nan duniya ta kirki gare ta to shi ɗaluta kun ga da bashi sarauta ya samu kai ne cikin rigima cikin gida kuma suna kun ga 'yan gidan suna da shi da su duk uban su to an ka taho kuma ya hito jihadi kun ga da sun kai bai tawaye sun kai zaman suna haɗe a dawo lada katil lana da yawan da ta wajen yi a dawo yau ba mu iya yakin ta da rundun a dawo kun ga sun samu fargaba sun samu jama'a ne fargaba da Allah ya bashi mutanen kwarai amintattu waɗanda suka yi addu'a sun kai ta addu'a rabbana afirga alaina sabran wa tabbit aqdamana wansuna ala qawmil kafi. to kun ga daga ƙarshe an ka to an kai wannan yaƙi an kai nasara kun ga yanzu daluta ya samu wurin zama yanzu na zai aje ta kyashi a ta ƙasa ya zanna da shi huta to haka nan duniya ta gidu gogor waya ko ku ya sama kai ne abinda shi ka iya kakka yadda ka dora makanka abinda ya kare ga duniya ta duk gogor waya ta tun dore haka nan aka yi ta kana da tijo ka ga yara kai masa magana ba su je ba koma ina ka gehe eh koma gehen ka ka zanna kyale su su bugi junansu su bugi junansu su hashe bakin junansu in sun ka hake bakin sun ka hake bakin junansu kowa ya hashe bakin juna ne an ka shiga sun ka shiga gida sun ka kasa kwana kowa na tunanin wani ya iske cikin su to da sai sun ka iske kan dattijo ka ga abin gaba yiwa a kyale shi haka nan to di ba ka ga inda ka kai sa kai ka haɗa kansu tun da yanzu sun yadda yaro in ya ɗauko kaya bai yi mutu in ka ce kawai an san ma bai yadda kuma in ka rinjaye ka an san mai bai yadda babba kake shi ya kai zalunta sai kai kyale shi sai ya ji waya ne za su kallewa sai ya ji waya ne za su kallewa ya tabbatar da bai iyawa ya kasa ajewa kuma ya kasa wuce a da su yana batun mutuwa sai kana so an sama ya ce ya eh, to kawo to gobe in ya gane ka yana gaishe ka amma sadda ya gani yana iyakar ka an san mai kale shi duniya ta haka nan duniya take dogo barbaya ta kana sa kanka cikin matsalar yara yanzu su tsoha da kai ka tsoha ma su ishe ka ka tsoha ma su ishe ka baka tsoha ba kuma su tsoha da kai duniya ta ku ya riko ganin ta kamar yanzu kuna ganin ta a daɗi gare ta ba ta da daɗi wanda ya ji daɗin ta kawai wanda ya riƙe Allah kuma ya hiddasa shugabanci gare ne in ka samu abinci ko ma gida kai zaman ka ci gaba da bautawa Allah in ka ga ana rigima ga hanya bi wacce ka ga ana rigima nan ka kawo nan ka ga ana rigima tambinan eh kalwala ta yakka kyale su ai wanda ya ji tsoro shi ka sheka da shekarar jiya ina zaune makaranta a wasu yara sun ka tare da wata yariya ban san amin da suka cewa ban san magana su yaran kurciyayi na kurciya ta guda ta sau ita a yarinyar sai guda ya taho kusa gare ta sai guda ya taho ya sauka kusa gare ta ya cizai sai ya tashi shi ko ya cize sai an ga kama dambe an ga kama dambe ita ko ta koma can tana tana ta sai ta ta yi sai ta koma ta dawo sai ta ta yi sai ta koma ta dawo wanda ta kaso an yi shi ƙarfi sai da an ka buga ya ji bugu ya buji bugu ya tashi ya sheƙa ya koma can sai ta tashi da wurin ta bihi can ta sai can wuri ne kuma sai wanga yaron guda kuma ya bi shi ya korai ya tashi ya haidar bejiya ta koma ta sheka ta ce ta haidar bejiya nan mun karbe da sunan nan bangare zuwa zuwa ba saboda an ga ƙara haɗan ba sai ni gane ita ta ka haɗa haɗa ita ta ka haɗa haɗa to haka rana duniya take duk gwagwarmaya ta kurtaye na na taba ganin wasu da sun kai waɗa su kurtaye sai da wani ya kashe wani kan wata yarinya sai da wani ya kashe wani to haka nan na fi to duniyar ta duk gwagwarmaya ta don ba san da sani Eh, kowa ya ɗauki kayan da ya ka ima kuma shi ya hakuri da abin da Allah ya bashi ya ci abin da ya samu ya sha abin da ya samu sai mu yau annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 Allah ka gafarta mana zunuban da muke aikatawa boye da wa'anda muka aikatawa bayyane na ganganci da na kuskure na farko da na ƙarshe Allah ka gafarta mana wa'anda muka sani da wa'anda ba mu sani ba ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifanmu mahaifanmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mahaifanmu ka gafarta mahaifansu ka gafarta kakannin kakanninsu ka gafarta su da su mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka jidda ta ƙarshen mu Allah ka sa aljanna makoman mu da mu da waye baki daya ka gafarta matayen mu dukkan su Allah ka shirya su Allah ka kara musu imani da lahiya ka kara kyautace zamantakewa da mu'amala tsakanin mu da su da albarka sunayenka Allah ka ba su lahiya cikakka cikin kwanan su ka ba su imani cikakke cikin su Allah ka azurta su ayyuka na kwarai da gabobinsu da mu da su ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanya kamar daidaiciya Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka sa su zama na tsawon ido gare mu nan duniya da lahira <clears throat> ka sa su zama ni'imar ka gare mu nan duniya da lahira duk wani abin da ka san yana shagaltar da su ga karatu da nazari ne Allah ka nisanta su gare shi <clears throat> Allah ka sa masu albarka ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka gafarta mana ka gafarta ma bayin ka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka shirya mu ka shirya su ka gafarta mana ka gafarta musu ka kare mu ka kare su namo da su Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu saboda albarka sunayenka bayinka musulmi duka da ba da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka gusar da damuwa da bakin ciki Allah ka saka gusar da tsoro da hirgita Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka tusaya mana ka gusar da tsiya da talauci da rashin abinci saboda albarka sunayenka ka ba mu kariya da tsaron ka lela wani har ka ba mu aljanna firdaus ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka